karon farko gwamnatin jihar adama ta fa musanta rahotannin cewa an janye maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf da yanzu haka ke tallafa wa sojoji a yakin da suke da yan masu tada kiyar bayan na boko haram a wasu sassan jihar adamawan gwamnatin jihar da ta ce ba a janye su ba illa kawai an sauya wa shirin ne fasali don baiwa dakarun sojin sama damar kai farmaki ga magoyan yan bindiga da yanzu haka ma suka sake karbe iko da wasu garuruwan da tun farko aka ke su mr pp elisha da ke zama kakakin gwamnatin jihar adama ya yi karin haske game da wannan batu ana dan wasa jita-jita wannan Aa ba ta da matsayi kuma ba ta da tushe. Eh, Abinda aka nuna ma shi gwamnan jihar Adamawa wanda kuma ya nam da shi shine aka ce wayannan wurare kamar tashi daga mamararraba zuwa gujen mu e, sojoji suna amfani da na'urori sababbi wayanda suke da su. Ko da mutum yana zaune nan Yola ya san abin da ke faruwa a Gombe. Ko da yana Gombe ne ko yana Lamba ya san abin da zai marraba. Har ma shi gwamnan jihar Adamawa a bisa ga shawaran da jami'an tsaro suka ba shi ya sa muna shi ma jama'a a daina yawo nan wurare kawai kama daga marraba har zuwa gombe ma'arba kuma ka san idan ba a kasance su ba in kana daga sama to idan an zuna na ga kamar mutane ne ke tafiya ba san ko su waye ba daga idan soja yana so ya yi amfani ba zai san ko kai mahabbi ne ko kuwa na yan ta'adda ba to shi yasa aka ce a haɗu baya soja suna gaba in su yi abin da ya kamata wanda ba mu ne za mu faɗa ba don kasa harkar soja bai kamata faɗa me suke yi dalili dai abin da da suka gaya ma shi gwamnan jihar Adama wanda ya sako muka ce da ma jama'a da safin nan ne a daina yawo ko kuwa mutane su daina guje-guje tsakanin mararraba har zuwa gomi maharba kuma ba yadda za a yi eh, eh, mu ce ah, eh, joint billion task force za a ce za a taimaka musu da wani abu sannan ce ba za a taimaka ma maharba ba a'a shi da wannan batu ya ma biyo bayan kalaman da wasu kusoshin gwamnatin kasar ne ke yi na cewa za a bincike ayyukan da yan sa kan ke yi don gudun wuce gona da iri batun da ko ya ja martani daga bakunan wasu yan kasar wanda haka ne ma ya sa yanzu gwamnatin jihar adama ba da wata sanarwar cewa za ta ma dauki dimbin matasa a kowane yanki don kare garuruwansu kamar da kakakin gwamnatin jihar ya yi karin haske matasa kamar yadda aka yi a jihar borno joint abinan civilian task force that is joint civilian joint task force a wannan za a sami matasa amma kuma a dole ne sai an tattance su za a fara ne daga gujin masu jimilla daga wurin a isa gujin hakimi kuma ya tura ma shugabannin sarakunan gargajiya nan za a kawo gwamnati ta du su wayannan amfanin su ne za su taimaka kamar da ake a jihar borno a kamar wuraren da yan tsada ba su shiga ba su za su tsare wannan wurin inda kuma aka riga aka shiga duk lokacin da soja sun kwace wurin su kuma za su taimaka domin sun fi sanin wa'anda ke wurin in akwai bako sun sai da za su tantance su kuma wannan za a yi ne da wayan da ke wurin yan garin yan kasa wayan da kuma wannan garin su ne to irin wayan nan ne to gwamnati a ta za ta yi taimako za ɗan taimaka da abin da za a dinga ba su amma da sannan jami'an tsaro a Belema soja da kanta. Mr. Pipe Elesha kenan kakakin gwamnatin jihar Adamawa su ma da maharban sun ce suna nan daram tare kuma da bayyana ne su na ci gaba da wannan aiki na tallafawa sojoji don kwato wasu wuraren da yanzu haka ma ke hannun yan Boko Haram a don haka ne ma maharban suka buƙaci gwamnatocin jihohin Arewa da su bada nasu gudumawa don yi wa maharan kofar rago Mr. Yomaris ɗaya ne daga cikin jagororin maharbin da yanzu haka ke fagen daga. mu mun fara ko yadda mu muke namu to sai dai abu daya wanda muna so mu gani kamar jikiya suna kokuta su taimako mu kamar babba abu da ke damu mu mun dauki motoci na gwamnati na na farin kayan sun je sun ga wannan wutan suna kokon su gudu su bar mu a baya. To amma yanzu sai gwamnati ta kokota dan ba mu abu da za mu dan taimaka da shi kukan da muka yanzu da shi da wannan na state. amma gwamnati a gwamnati arewa ya kamata su duba wannan abu yanzu yanzu ana ci gaba tura karin sojoji zuwa arewacin jihar adamawa da akasarin sa yanzu haka ke hannun yan bindiga masu tada kayar baya ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya